salma yake subscribe idan na kararrawar sanarwa sabbin shirye-shirye da zarar da sunan allah mai rahama mai jin kai littafin illar kwaɗayi kashi na goma sha biyu ba mai mana ba ce amma wayar ta ce ni dan acaɓa ne daga asibitin maraban jos nake magana mai mana da mamarta ba su da lafiya 'yan fashi ne suka yi musu yusuf ya saki salati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in jin dai labarin ya zo da sauki dan acaba ya ce a gaskiya hajiyar tana cikin mawuyacin hali domin ta zubar da jini sosai likita ya ce jininta ya yi karkab a dalilin haka sai ɗan uwana ya ba da jininsa kyauta aka zuba mata da yake jinin ya zo ɗaya don allah ku hanzarta ku zo domin tana buƙatar jinin mai yawa Laurata da ke tsaye tana sauraron maganar ta fashe da kuka shikenan kawai ku ce hajiya ta mutu Oh ni yanzu bani da 'yar uwa kenan. Malam Nuhu ya shiga lallashinta Yusuf kuma ya fita ya je ya fito ya faɗo wa yaran Hajiya Hassana halin da ake ciki. Bayan Yusuf ya dawo sai ya kira mahaifinsa Baba Tanimu ya sanar masa halin da ake ciki. Karfe biyar na asubahi bayan sun ida sallah suka ɗauki hanya sai maraban Jos. Kaduna. Ba su sha wuya ba suka gane asibitin anan suka iski Baba Tanimu da Inna Hasiya sun zo. Matan suka dasa faifan koke-koke duk abin nan san mana ba ta iya buɗe ido ba balle ta yi magana amma kuma tana jin abin da kowa ke faɗi. Domin hawaye ne ke sintiri a dandamalin kuncinta. An yi sa'a jinin Musa da Shehu ya yi daidai da na mahaifiyarsu sai aka shiga zuba mata bayan da aka tabbatar da lafiyarsu. Kai ɗan adam ba a bakin komai yake ba. Al'amarin Hajiya Hassana dai babu sauki ciwon arni. Bayan kwana biyu Hajiya Hassana ta ce gagarin nan. Ambatar mutuwar Hajiya Hassana ya sa bakin bakin Maimuna da ya mutu ya bude. Faɗi take wayo, Hajiya. Alhaji Haruna ne ya kashe ta. Jini ya kwashe mata gabaki ɗaya zai yi kuɗi da shi. Ban da haka ni kuma ya yi min fyaɗe. Allah ya isa Alhaji Haruna. Ashe mayaudari ne ba mu sani ba. nan take kowa ya fahimci inda maganar maimuna ta dosa a nan masu sansanin yadda aka haifu a ragaya suka yi musu ca kasuwar kuda ganin wannan tonan sililin da maimuna ke yi da yadda mutane suka kewaye su ya sa baba ta nemo ya ɗauko shatin mota aka saka shatan mota aka saka gawar hajiya hasana yayin da sauran suka shiga aka rankaya katsina An yi wa Hajiya Hassana wanka da sutura aka kai ta makwancinta na dindindin har lokacin Maimuna bata daina barin zance bata daina barin zance ba sai an gaisuwa suka samu abin ya madidi da su wasu kuwa da biyu suke zuwa ta'aziyar yayin da wasu ke yi musu Allah ya ƙara wata biyu da rasuwar Hajiya Hassana amma Maimuna bata daina sambatun fallasa ba kila kuma zafin ciwon da take fama da shi ne a yanzu lamarin da yasa gabaki ɗaya suka fice wa baba Tanimu a rai amma duk da haka bai fasa tallafawa ɗan uwan nasa ba bayan wata hudu sai jikin maimuna ya tsananta yau fari gobe baki san ba ta iya cin abinci ka matsanancin amai da take yi a ko da yaushe hakan bai sa lauratu ta fahimci wani abu ba zatanta har yanzu kila rudin mutuwar hajiya sana ce ke barazanar da ke barazana ga rayuwar da ga lafiyar diyarta rannan maimuna tana kwance norar ta zo da abinci tana ci sai ta tura wa maimuna a baki Ummi dan Allah ki ci. Maimuna ta buge hannunta. Nuratu ta nufi wajen kakarta Lauratu. Tana kuka haɗi da faɗin Umma. Kin ga Mummy ta buge ni dan na bata abinci? Umma ki je ki bata da ki bata ba za ta buge ki ba. Lauratu ta yi kasake tana kallon jikarta mai shegen wayo da kaɗan so da ɗan karen surutu. Hmm. Ashe ita ma ta lura da yadda uwar take take cin abinci, Inji Lauratu. Ke taɗin zuci, zo mu je ɗakin nata. yau sai na yi wa mominki doron abinci irin yadda na yi miki kwanaki noratu ta fashe da kuka ta san wuyar da ta sha a wani ciwo da ta yi ta cin abinci shine lauratu ta yi mata ɗorel. noratu tana kuka take faɗin ummu umma don Allah kada ki mata irin nawa a baki za zaki bata hakan sai ya ba lauratu tausayi ta ce ki sha ki yar umma da momi yi alkawarin bata a baki bari ki gani ta fara lallashin maimuna haba maimunatu ya ya guda abin tunkahon mu ki tashi ki daure ki ci koda ba yawa kin ji maimuna ta haɗe fuska umma wallahi amai zan yi muddin na ci abincin nan ni fa kowa ran girkin na ji sai in ji amai yana taso min lauratu ta harare ta au girkin nawa ne yake wari har zai saka ki amai maimuna ta yamutsa fuska ba haka nake nufi ba nufi na kamshinsa ne zai saka ni yin amai Don Allah umma ki bar bata rufe baki ba ta shiga yunkurin amai hankalin alhali cikinta babu komai a daidai lokacin ne baba suka shigo tare da malam nuhu subhanallahi me ya same ta malam nuhu da lauratu suka faɗa masa ba ta jin daɗi ne yau kusan wata uku idan kamar ta ji sauki sai ciwo ya dawo mun je kemis an siyo mata magani an yi allura amma a banza man kare yanzu na gida ake yi muna ganin ruɗin al'amarin nan ne har yanzu bai sake ta ba babata nemu ya ce a je babban asibiti cikin sauri aka kaita. a nan take aka bata gado sannan aka shiga yi mata tambayoyi daga ƙarshe aka ɗebi tsarinta aka gwada sakamakon ya gigita su don ko saura kiris malam no ya rufe ta da duka ya damƙo hannunta mai ƙarin ruwa don ubanki waye miki ciki maimuna ta tashi zaune kamar dama ba ciwo ke ba fuskar ta a ɗaure ta mau ciki abba ta sake fasa kuka abba wallahi bani da ciki kar ya suke yi ya buge bakinta har ya fara fitar da jini ya fara magana kamar zai yi kuka yanzu abin da zaki yi mana kenan maimuna duk irin ƙaunar da muke miki ashe ke irin ƙaunar da kike mana kenan kin fi so kullum a zage mu a rinka aibata mu ana nuna mu kamar masu laifi kullum burin ki ki jawo mana abin magana a zaman makokin Hajiya Hassana haka aka rinka zagin mu a gaban mu amma a ce duk wannan bai ishe ki ba har fita kika sake yi kika shammace mu kika je kina shashanci da maza maimuna ta sake fashewa da kuka allah abba bana bin maza ban taba ya kwashe ya kwashe ta da mari dan ubanki a ruwa kika sha ba za ki faɗa min wanda ya yi miki ba ta daina kuka tuni abba na ce maka bana bin maza wallahi ban san yadda aka yi na samu ba ya nufo ta a fusace ta kurma iyo wayyo Allah umma ki zo ki cece ni malam Nuhu ya bincike roban ƙarar ruwan ya ɗauki igiyar yana kokarin tsula mata Baba mu ya rike sa. baki dai asibitin aka yo kansu. A lokacin ne malaman asibitin suka zo don su ga abin da ake yi. Suka rufe Malam Nuhu da faɗa. Za ka yi kisan kai ne? Wallahi baka da tausayi. To idan baka jin tausayi idan baka ji tausayinta ba, bai kamata ka kuntata mata ba. Maimuna ta yi zuru-zuru baki ya bushe ragau. Gwanin ban tausayi. Likitan ya ci gaba da cewa tunda baka tausayinta mu dai kada kada ka ɓata mana aiki da kake kokarin sheke ta idan ka ji mata ciwo fa ko kuma kashe ta kake sanyi da kyar aka kwantar mata da kyar aka kwantar mata da malam nuhurai da kyar aka kwantarwa da malam nuhurai aka rinka kawo masa misalai iri-iri suka kara da cewa komai mukaddari ne ga, ga lillahi sannan aka yi lissafin kwanakin cikin aka ga wata hudu da sati biyu wanda ya yi daidai da ranar da alhaji haruna ya yi ma maimuna fyaɗe ana faɗin haka maimuna ta yi zambarma a cire a cire ba na so in haifi shege wayyo Allah na shiga uku a takaice sai da aka yi mata allurar bacci sannan aka dan natsa shi ma malam Nuhu ya matsa sai an cire cikin likitoci suka nuna masa illar yin hakan don kuwa cikin yayi kwari watansa hudu ya shiga na biyar babata ne mu yace abin da nake so ka lura ka gane yaye ne idan aka zubar da cikin nan kamar mun yi kisan kai ne mu bar shi kawai sannan mu ja mata kunne kada ta kuskura ta zubar yin hakan zai sa ita ma ta rasa ranta marunguma kaddara wanda 'yan karin magana ke faɗin ta riga fata da waɗannan kalamai hankalin iyayen maimuna ya ɗan kwanta amma ita maimuna abin da yake damunta shine yadda za ta haifu ba tare da ta yi aure ba to wane ne ubansa wata zuciyar takan tambaye ta shin waye uban noratu ina ne dangin ubanta suke wata ɓoyayyar murya kan faɗa mata cewa da noratu da cikin da za ta haifa duk jirgi ɗaya ya kwaso su tunda ba su san iyayensu ba idan maimuna ta tuno haka takan yi kuka ta da na sani mara iyaka satin mai mana biyu aka sallame ta ta ɗan murmure saboda yadda ake kula da ita ana kaffa kaffa da ita amma tunani yana neman ya haddasa mata hawan jini wanda ita laura tuni ta kamu da shi saboda tsangwamar mutane sam ta aske zuwa gidan biki ko suna har ma da ta'aziyya saboda idan aka ganta an rinka magana kenan yanzu duk gari an tsane su sam ba a wani harkar arziki da su kashe yau an wayi gari maimuna ta haifa ɗa namiji abin mamaki da ta takaici ko kare babu wanda ya zo barka ita dai lauratu murna take yi ganin Allah ya sauki yarta lafiya sabanin haifuwar Noratu wanda sun cire rai da rayuwarta Ranar suna ma babu wanda ya halarci raɗin sunan. Daga yaran marigaya, marigayi ya hajiya Hassana wato Musa da Shehu, sai baba Tanimu da Yusuf da kanta Maimuna ta ce a sama yaran suna Saifuddin. Dalilin zabar masa sunan shi ne tana so ya zama jarumin maza wanda zai fito na fito da duk wani ɗan ta'adda a doron kasa. Zo ku ga kayan sunan da Maimuna ta samu musamman daga baba Tanimu da ɗansa Yusuf har ma da Musa da Shehu. Tun daga wannan lokacin son Saifuddin ya shiga zuciyar kowa, hatta Malam Nuhu da ita kanta Maimuna da suka so a zubar da cikin babu wanda ya fi su tsananin son Saifuddin. Haka rayuwar Maimuna ta ci gaba da garawa da daɗi babu daɗi har zuwa lokacin da Saifuddin ya isa yaye bayan an yaye shi a lokacin wani mutum mai suna Ayuba ya ga Maimuna ya ce yana santa duk da irin tarihin rayuwarta da ya ji a wajen abokinsa Dr. Sagir. daga baya kuma ya sake samun cikakken bayani a kanta ta wajen danginsa ko da yake sun yi ƙarin gishiri a zancen amma duk da haka ya ce ya ji ya gani ayuba soja ne bai dade da dawowa daga liberia ba a cikin tarihin maimuna babu wanda ta ɓoye masa haka kuma har gida wajen umma da abba su ayuba sun je shi da dr sagir a nan ma su abba sun tsage gaskiyar lamari game da yarsu ayuba ya yi amanna da duk abin da ya ji ko aka faɗa masa ya yarda ya amince zai auri maimuna ya haɗa ta da yaranta ya riƙe kowa a dangin ayuba da dangin maimuna sun san an yi haka amma da yake kwakwalwar maimuna mai gajeren zango ne ta kasa hango mai san tafi sabilillahi ita a kullu yaumin soyayyar ta tafi sabilillahi ayuba yana ɗaya daga cikin mutanen da ya kamata ta so saboda Allah ko da ba ta son sa kai kuma dai yaye ne ya dai dace ta yi aikin da ƙarin maganar Hausawa da kance, kaso mai sanna kaso Ayuba mutum ne da ya mutu a tafkin santa da san yaranta musamman ma Saifuddin ba saboda komai ba sai dan saboda Saifuddin ke ma duk wani ma'aikaci mai sanya shauki domin hakan ya samo asali ne da yadda Maimuna kan zaunar da shi tana faɗa masa cewa idan ka girma dan sanda za ka yi don ka bi min hakina a wajen Alhaji Haruna da ire-irensu. Tun yana jariri take raɗa masa a kunne idan ya girma ɗan sanda zai yi, ko da ya tasa ya fara iya magana. To da duk lokacin da ya ga masu kaki sai ya ce soja ko ɗan sanda, hatta 'yan agajin unguwarsu sojoji yake kiransu don baya iya bambancewa. Jin daɗin Maimuna baya misaltuwa a lokacin da Saifuddin ya yi magana don kawai ya ga mutum sanye da kaki har hakan ya mantar da ita ta zo asibiti ne ta biye musu suna ta shirme hakan ce ta sa ayuba ya shagaltu da kallon yaran har sai da sansan har sai da sansanin sansu ya kafu a ƙahon zuciyarsa musamman ma sai Saifuddini da yake ƙaunar aikinsa shi kuwa Dr. Sagira macewa yayi da tausayi mai mana da yaranta shi yasa ya kasa jin haushin abin da suka yi a gabansa ko a lokacin da Dr. Sagir ya yi ta magana da san bata ji ba shi yasa ta ji tsami ya amshi yaron Sai Saifuddin ya fashe da kuka yana turjewa baya son zuwa wajen dakta abin to ajibin hannu yake ta mika wa Ayuba yana so ya ɗaukesa. sa Ayuba ya amshe sa aka duba shi anan ma yace fawo ba zai koma wajen Maimuna ba da kyar dai aka samu ya yarda Maimuna ta ɗauke sa habawa ai Ayuba sai ya ƙara shiga tafkin kaunar yaron shi yasa nan take ya biya duk wani kuɗin magani da aka rubuta musu bai bar su haka ba sai da ya siya musu lemu ayaba gwanda da sauran da sauransu irin su kankana haka dai maimuna ta tafi ta bar su da ɗimbin tausayinta da begen 'ya'yanta to a lokacin ne dr sagir ya labarta ma ayuba komai da ya danganci maimuna san yaran da san uwar ya haɓaka a zuciyar ayuba shine tun daga wannan lokacin ya kamu da so da ƙaunar maimuna da yaranta so kuma na gaskiya wanda babu su babu na karya balle kuma algus har kawo yau din nan ayuba yana aikace da ɗawainiya da su shin don allah bai kamata a ce maimuna ta daina so don abin duniya ba bai kamata maimuna ta so ayuba ko don san da yake wa yaranta ba a'a ita kullum soyayyarta ga mutum saboda abin duniya ce shi yasa lokaci kankani da haɗuwarsu da awwal ya tafi da tunaninta da imaninta ya biya kwance mata notukan kai da na sassan jiki har ta gaza jagorantar zuciyarta maimuna ta mance da duk wani kunci da wahalhalu da ta sha a can baya gashi tana neman rinjayar iyayen wajen sake maimaita kuskure mafi muni da suka aikata a shekarun baya Allah sarki wannan kenan wannan kuma shine abin da ya faru da maimuna da iyayenta a shekarun baya da malam nuhu ya kawo nan a tunanin abin da ya faru a shekarun baya sai ya fashe da kuka lauratu ita ma kukan take yi malam nuhu ya share fuska haɗi da fara magana cikin dasasshiyar murya hakika musa da shehu sun yi tsinkaye da hangen nesa da suka ce mu koma baya mu tariyo abin da ya gabace mu sannan mu auna a mizalin hankali za mu gano illar kwaɗayi haɗi da sakacin da muka yi na barin kururuwar iblis da ya saka mu yin biris da mummunar ƙaddarar da ta jefa mu ga afkawa makircin zuciya. Lauratu ta katse shi, Allah mun gode maka da ka sa hankalinmu bai gushe ba, balle ya kai mu da sake aikata, balle ya kai mu ga balle ya kai mu ga sake afkawa tsaka mai wuya. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin.